قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب قصاص العبد كو أنا مكي دام تاشي حديثي نتغيد تمانين دا أوك قصاص العبد shin idan mutum ya cuci bawansa za a yi kisasi tun a duniya ko ko in ba a yi ban an je lahira za a yi shine abinda abin da al'imam al-bukhari ya mana babi a kansa ai ko? ka fito da ɗaya na'am mun fahimta al-imam al-bukhari yace حدثنا حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث يا تيا سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يشي لتؤدن الحقوق لتؤدن الحقوق إلى أهلها لتؤدن الحقوق anaku ya sa anawa ya sa da tu'addunna hukuku da kuskure ne khata'un fahishu maf'ulun bihi ne la tu'addunna hukuka ka kan wani ya ce nawa kwafin yau ya samu damuwa na hau ne Da tu'addunna hukuka ila ahali ahliha dama na cika kwanzanta kwafin mu ko ai mu nawa ne muke da kwafin malami mu nawa ne sai wa kuma المكتبة الأثرية هجريني ما هو مغني لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة والله في قميد حقوق زوا جما سسو أغاني تاشن القيامة الرواية النمبة أفد يوم القيامة با. أما أقول رواية تزودا إلى يوم القيامة كما رواية الإمام مسلم da limamu tirmidhi ta zo da ziyadar yawmal qiyama da tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama wallahi sai kun mai da haƙoƙa zuwa ga masu su hatta yuqadil shatil jamma'i har a fitar da haƙƙi ga dabbar da ba ta da ƙaho min shatil qarna'i daga dabbar da take da ƙaho dabbar da ba ta da ƙaho ita ce aljamma akwai riwaya al-Imam Muslim ta zo da aljalha hatta yuƙa da shati al-jalha'i min ash-shati al-qarana'i ash-shati jalha dabbar da ba ta da ƙaho ita ce aljamma din alƙarana dabba mai ƙaho wadda ke da ƙaho ta tunkuyi mara ƙaho to ran lahira za a fitar mata da haƙoƙinta malamai suka ce nan ba kisasu ba takalif bane wannan ba ƙisasu takalif bane domin dama ba a su ba su da takalifanci a kansu ai ba hukuncin da aka ba su aka ce kawo wata dabba ta ta cuci wata ko ba a dora musu wannan ba amma dai kisasi ne taswiya kisasu taswiya ne ba hanawa aka yi aka ce kake tunkuye ta ba a duniya ba a ce kake tunkuye ta ba to idan su za a musu kisasu taswiya a fitin hadisin kenan idan za a yi musu kisasu taswiya to kenan mu min babi aula a mana kisasu taklif ko kisasu takhalif da jam'i in su babu taklifi a kansu amma kuma duk da haka za a yi kisasu taswiya subhanallah اللهم اني اسالك to mun fahimci fikihun hadisin ko na'am حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني داود بن أبي عبد الله مولى, مولى بني هاشم قال حدثني عبد الرحمن بن محمد قال أخبرتني جدتي عن أم سلمة رضي الله عنها annan nabi sa sama kana fi baitiha hadisi ya tsaya ga nana ummu salama radiyallahu ta'ala anha duk da hadisin yana da matsala ta isnadi nana ummu salama ta ce kana fi annan nabi sa sama kana fi baitiha manzo Allah sa sama ya kasance a gidanta ko a ɗakin fada'a wasifatan lahu aulaha. sai manzo Allah sa sama yace ya kira wata baiwarta ko baiwar shi wasifa baiwa kun tuno da hadisi wanda suka karanta umdatul akam suka sauke sun karanta hadisin wannan in nabni hadha kana wasifan ko kana wasifan ala hadha ar-rajul al بامرأته fa qalu ala ibnika shatun wa شاة ko hadisin hadisin wanda ya zina da da matan ne gidan shi wanda wasu ne ce amma shatuka wa ibluka faraddun alayka yace wa wa alabnika mi'atu jaldin mi'atu jildin wa tagribu alim واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا الرجل فإن هي أقرت فارجمها ko to shi wannan in mun tashi ma da yanzu ba inda kowa zai tafi sau da ka gara mu karasa ko mu abin da Allah zai da fa abda'at wannan bai sai ta jinkiri ba ta zo da wuri ba ka sai yana da ban haushi ka kira na ƙasa da kai ka ce ya zo ya ƙi zuwa da wuri fa abda'at ce ta ƙi zuwa da wuri ta yi jinkiri fastabana al-ghadab fi wajhihi sai hushi ya bayyana a fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisin bai da matsalar isnadi shine fastabana al-ghadab fi wajhi faqamat ummu salamata ila al-hijabi sai na na ummu salamata tashi sai ta yaye labulai ta shiga ta tafi fa wajadat al-wasifata kalabu. <laughs> sai ta same ta kawai tana ta wasa abinta wa ma'ahu siwakun a tare da manzon sama akwai asawaki a hannun shi faqala laula khashyatu yau fa wannan nuskar tamu tana da damuwa shi yasa ni ban san a rinka ma littafi wasali ba kawai ya sa mana laula hashiyata <laughs> hashiyata kawai yayi na saba abin shi ga kuma laula yace laula khashyatul qawdi Yau al Ya yace ba da dan tsoron kisafi ba shine al shine ba don dan tsoron kitasi ba ki bi hada siwaki da sai na kwakwala miki wannan suwaki a suwakin naji na na na na sa kin ji zafi da shi zada muhammad ibn al-haytham sai daga cin arruwatu muhammad ibn al-haytham shine muhammad din can da aka ce qala muhammadu abin nan qala ba kai muhammad ibn al-haytham ba shi ba a wata riwaya ba wannan ba tal'abu bi bahmati hadisin sai ya ce tana wasa da bahma tana wasa da dan tinkiya ko dan akuya ko dan tinkiya ko dan akuya shine bahma qala falamma ataitu bi hannabi sallallahu alaihi wasallam qultu lokacin da nazo da ita gaban annabi sallama sai na ce ya rasulullah innaha la tahlifu ma sami'atka ce wallahi ya manzo Allah tana rantsewa ta ce wallahi bata ji ka bane qalat wa fi yadihi siwakun ce a hannun shi kuma akwai aswaki to wannan hadisin malamai sun rauna na isnadin sa ba dadan raunin isnadin sa ba dai a fikihun da za a fitar a ciki na farko manzo Allah ta sama yana fushi ashe manzo sama dan adam yana fushi sannan na biyu ashe akwai isasi da za a yi ma akwai akwai hisabi da za a yi tsakanin shugabanni da bayansu a ranar tashi alkiyama kuma a fitan ma mai hakki hakkinsa shi ne abinda hadisin yake karantar da mun gane sannan kuma hadisin a ƙarshensa ziyadar da aka samu daga muhammad ibn al yana nuna karɓar uziri ashe babba ne mutane masu daraja suna karɓar uziri duk abin da aka maka aka faɗi uziri da gaske to idan mutum yana cikin kurama ko yana cikin kiramun nas to zai karɓi wannan uzur ana son karɓan uzuri kada ka zama baka karɓan uzuri mun gane ai حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا إمغان عن قتادة عن سمارة بن أوفاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله سسمى ياتي من ضرب ضربا duk wanda ya wani duka uktussa minhu yawmal qiyama to sai an fitar masa sai an fitar da hakki daga gare shi ranar tashin alkiyama in mutum ya dukan da ya wuce gona da iri ko ya doki wanda bai cancanta a doke shi ba kun ga hadisin sai ya zo da man zaraba zarban aka faɗa al-maf'ulul mutlaq amma kuma babu maf'ulin bihi man zaraba ahadan zarban kenan wanda ya duki wani wani irin dukan da ba yi da hakki ya kama shi ta dukansa irin wancan da yake cewa sababna alaiha zalimina siyasana ce mun ta dukansu muna dukansu da bulala zalimina yace muna azzalimai kawai ba abin da suka mana saboda jin daɗi mu more muka ta dukansu to tussa minhu yawmal qiyama sai an yi kisasi sai an fitar da hakki ranar tashi alkiyama so daga wanda zaka duka ka sani ya cancanta a duke shi in ka duki wanda bai cancanta ka duke shi ba ranar lahira sai an fitar masa da hakkinsa to bayi su ne da ake dukansa kawai haka dan a more a ji daɗi na in ba ku manta ba na faɗa mana yadda ake ake bauta da mutum ya ga dama kawai jera bayin shi kamar yana da kaga da ake cewa wa akharina na fil asfadin nan na annabi Sulaiman annabi Sulaiman in yana son ya ji daɗi kawai sai ya ce a ka masa irin shedanin aljanin nan waɗanda suka shekara dubu biyu din nan ko dubu uku uku ko <laughs> ba ku ji kisan da ake ba da labarai wai wata wai wata wasu yan mata ne suka shiga mota da suka shiga mota direba ne kai direba ne mai mota ibo su yan mata guda biyu wai yana tafiya shikenan sai sai ta madubi sai can kawai yana tuka sai yana tuka sai ji suna fira sai ɗaya ta ce Sun ga lokacin da sun ga lokacin fa bamu cika shekara 1500 ba a duniya an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza 1500 sai zatawa sai suke wai sai leƙa ta dubi sai ga suna da kofato ka san shi ba haushi haka yake ba da labari ko an a ce kofato akwai akwai akwai akwai tunanin da mutane suke da su game da aljanu da yawa da suke ba su abin nan suke ba su wasu siffofi حدثنا خليفة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا أبو العوام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة كن قلنا حديث يا فتوى أبو قاغ ظلما wannan hadisin kuma akwai fa'ida ta nahawa a cikin sa ne ban sha'awa an faɗi maf'ulun mutlaq sannan kuma aka faɗi me aka faɗi alhal duk a waje ɗaya man daraba darban sai aka ce me zulman hala kauni darbi zulman to ka gani to wallahu alam sai mu tashi babu uqsuhum mimma talbasuna